to ga sabuwar uwa mai gida matarka da yaranka lafiyar su kalau a nan cibiyarmu muna sanarwa mu duk matan da suka aihu hanyar wannan sa tazara ta iyali don taimakonsu ma su ta gaba wannan babbar hanya ce don kare lafiyar jariri da na uwa eh haka ne kenan ku kwatanta mu yadda za mu yi lalle ina son matata ta samu hutu har take ɗaukar wani sabon ciki amma mutane suna cewa wani sabon mataki na sa tazara tsakanin aihuwa yana da wasu matsaloli tare da shi za ku iya samu cikakkar tabbanci saman kan wannan tsari na sa tazara a iyalinku kuma yana da kyau a gare ku ga kuma duka danginku idan kuna da sakamako masu illa ma'aikatan kiwon lafiya suna nan domin su taimake ku saman kan wannan illa. Kuma sa tazaran nan kala-kala ne, kuna iya ku canza wannan da kun fara da shi sai a ba ku sabu. Ni ina nan domin ku, domin ƙara bayani saman kan sa tazaran da kun ka zaɓa. Na gode kwarai likita da wannan amsar da kika bani, kuma da kirkin da kika nuna min. Amsar da kun ka bamu zai amfani mu kwarai bisa kan wannan sa tazara tsakanin aihuwa. Sa tazara iri-iri ne. sai kun zaba sasanta da matarka sama kan wanda ya kamace ku mu hadu a cikin likitotinmu domin mu zabi sa zara wanda ya kamace mu wannan jawabi ne na minista mai kula da kiwon lahiya